Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da kan kawo muku bitar muhimman labaran da suka ga wakana a mako a kowace kusurwa ta duniya tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu za mu fara ne da kungiyar tarayyar Turai inda kasar Poland ke ci gaba da sa'in sa da kungiyar tarayyar Turai bayan shugabannin kungiyar sun sake zaɓar ɗan kasar ta Donald Tusk da ke adawa da gwamnatin ƙasar ta Poland a matsayin sabon shugaban kungiyar ta tarayyar Turai. Abba Sadiq ɗan jarida ne a Faransa kuma mai sharhi kan lamurin siyasar nahiyar ta Turai ya muna tsokaci a tattaunawar su da Awali Janyau. sai eh, kasan oh, lokacin da shi yake iko bayan ya yi iko shi tsohon prime minister na Poland ne sai mulki ya sake waɗanda suke da gaba da shi su suka ci mulki yanzu su ne suke kan mulki a can kasar Poland sai zamanto da yake su sun ɗauke shi kan kamar mutum da ya taɓa dawa da su sun nemi a tere shi amma su sauran ƙasashen turai suka ce tun da ya yi aikin kirki da yake kuma shi ƙasar Poland ne ko yana adawa da gwamnatin shi ma ba a iya hudda shi hmm. ka san abin da kamar ake gani a gida shine gwamnatin Poland ya so ya yi a nan sai ya zamanto sauran ƙasashen wanda suke tare da Poland suka ce su ba su yarda ba abin da suke bukata mutum wanda zai iya aiki wanda ya kamata shi kuma malam donald trump ya yi aiki yadda ya kamata ya kamata a sake ba shi makamin ya ci gaba da aikin da yake ne abu ai ba dan yan poland kin ba su yarda da abin da ya yi bane su polan na cewa kamar idan har za a sake zaben shi ya kamata a nemi amincewar gwamnatin kasar da yake gwamnatin kasar tana adawa da shi in an nemi ra'ayinta ba za a samu ra'ayinta ba za ta kiya saboda shi tsohon nan adawa ne hmm. ai gaban da gwamnati yake da shi ba dan bai yi aikin kirki ne saboda ya taba adawa da gwamnatin da yake yake cin mulki yanzu a kasar Poland Hmm. shine abin da ya kawo cika sai zamanto su sauran kasashe suka ce ko baya shiri da gwamnatin kasar shi in yayi aikin kirki ya kamata ya ci gaba da aikin akwai wani abu ne da kake ganin Jamus da ke da karfi a wannan kungiya ta tarayyar Turai suke ganin Donald Tusk ya dace ya jagoranci tarayyar Turai musamman kan batun ficewar Burtaniya kungiyar kan lissawa kaga aikin da ya tunda aka bashi wannan makami ya yi aiki yanda ya kamata sauran kasashe kamar jamus masu karfi kamar faransa ma da take tana cikin kasashe masu karfi a cikin tarayyar turai sun amince da ya kamata a bashi a bashi izinin ci gaba da aikin da yake saboda yayi aiki na girki kamar misali suna cewa akwai rawar da zai taka musamman ga tattaunawar da za su soma na ficewar burtaniya a kungiyar Eh haka ne saboda shi ya san yadda aka fara abin. Sauran kasashe sun ce tun da shi ya san yadda aka fara wannan abu da Birtaniya ya kamata a bar shi ya ci gaba da tattauna da 'yan Birtaniya har a walwale da yake yanzu ana cikin walwale da 'yan Birtaniya. Ya kamata in aka sa wani sabo sai ya ɗauki lokacin lissafa ya san takarda yadda take ciki kaga kama ba bata lokaci shine kasashen saura suka ce bai kamata ba a sa wani sabo ya kamata shi da ya fara da shi a da sa da shi. to kamar kenan ita folan ba ta da wani babban manufa akan kyamar shi wato tox a matsayin jagoran tarayyar turai. a ba ta da wani abu babu wani abu sai abun ya taba gaba da su a da da yake gaba kasan gaba siyasa ba ta mutuwa da wuri Eh. shi ya sa ba su mance ya taɓa gaba da su ba kuma har yanzu suna lissahi kaman ko da yake yana can turai yana magana da wanda suke adawa da su wani abu bane wannan gabar siyasa ce ta tsakanin su yan kasar polin suka so su ɗauko su kanan tarayyar turai kuma sauran kasashen su gaskiya. To amma yanzu ya kake gallon makomar Poland ɗin a ita kungiyar ta tarayyar turai bayan sake zaɓen Toxin. an Hezbollah ta ci gaba da ta rike abin a zuciya abin ba zai mata daɗi ba da yake ta san Poland ba wata babbar ƙasa ba ce a cikin tarayyar Turai ka ka gaskiya ba wata babbar ƙasa ba ce kuma ta ci riban Turai shiga Turan na shi yasa Poland ta samu ci gaba inda take yanzu idan ta ci gaba da tarayyar Turai bai tsammani ba in aka watse kaman Poland eh, ki za su samu wani abu wanda ta dangana da abin da ya faru shi wannan an ba shi izini ya ci gaba in ya so kuma a ci gaba da lalawa kuma a shiga wani abu daban in ta ce za ta ci gaba da wannan garrama kan wannan abin bai tsammani za ta ci ba wannan garrama da take ba. sai kuma a kasar faransa inda ake shirin gudanar da zaben shugabancin kasa irinsa na farko da aka taba gani wanda ya haɗu da kace na ce a tarihin wannan kasa Tonon silili da ake wa wasu 'yan takara kan zargin tafka magudi yana taka muhimmiyar rawa wajen dushe farin jininsu a yayin da wasu 'yan takarar kuma ke haskawa. To domin jin yadda masana siyasar ƙasar ta Faransa ke kallon wannan na tattauna da Dr. Nuhu Salihu Jangwarzo na jami'ar jihar Maradi a jamhuriyar Nijar ga kuma abin da yake cewa. Lalle wannan shirye-shiryen zaɓe wanda ake yi na bakwai kusan ba a taɓa yin kamar shi ba a cikin ƙasar Faransa saboda ya zo a cikin yanayi na hargitsi a cikin jam'iyyun siyasar ƙasar Faransa. Kaga dai 'yan gurguzu kusan yanzu sun kasu kashi biyu wanda ake sa ran shi ne zai zama ɗan takara ba haka ya kasance ba ina nuna ma ba. Sai wani wanda eh, mutane ma ba sa sa ran shi wani tasiri shi ya yi tasiri. Yana in ka ɗauki eh, mazan jiya in ce ɓangaren dama su ma nan abin yana zuwa musu da tangarda wanda ya fi kowa farin jini a cikin jam'iyyar to kuma yanzu ya gamu da wasu matsaloli na cikin gida waɗanda sun danganci wani mukami wanda ya taɓa riƙewa can baya yannan sai wani bangare su masu tsatsara ra'ayi wato extreme wato wanda su kuma yanzu su suke tasiri kuma wannan ba ya tsani daga ƙasar faransa ba kaɗai wato ya shahi kusan ɗaukacin ƙasashen tarayyar turai har ma da amurka kuma wannan yana dangantaka ne da irin matsalar tattalin arzikin da eh, wannan ƙasashe suke fuskanta inda su ake ɗaukan laifi a jefa ma wato baki da musulmi da sauransu wanda shi kuma su waɗannan mutane masu tsaron ra'ayi suna eh, amfani da irin wannan abubuwan su ce idan eh, wato mun sami mun za mu kawo ƙarshen irin wannan abubuwan to kaji dai cikin irin yanayin da ake ciki wanda yanzu dai ba an bambanci to idan miya ta ƙare. To madalla Dr. Nuhu Salu Jangwarzo za a iya cewa shugabanni a Faransa sun jima suna kauce wa dokoki domin amfana da wasu damarmaki ba tare da sanin talakawa ba kenan. Misali idan muka ɗauki François Fillon ana zarginsa da baiwa iyalansa ayyukan bogi ta ƙarƙashin ƙasa a lokacin da yake rike da mukamin Prime Minister. a yayin da ita kuma 'yar ra'ayin riƙau Marine Le Pen ke fuskantar zargi dangane da irin wannan ta François Fillon a majalisar dokokin tarayyar Turai. Kenan za a iya cewa shugabannin Afirka da ke da irin wannan hali ba a ƙasa suka tsinta ba kenan. ai sosai sosai ma ina sanar da mutane cewa sun yi mu kwarewa wajen duk abin da shawo ta manakisa da wancan hanci da karɓar rashawa sai dai wato su a kasashen su idan mutum ya aikata laifi ana hukunta shi kuma mahiyawanci waɗannan laifukan suna tasiri ne akan mutum idan ya ce yana neman uh, mukami yana neman shugabanci mutum shi na shi aikata laifi saboda wani mukami a gare shi wannan laifin kuma ganin shi ba amma bakin da kake kana neman wata takara kana neman wani mukami wanda mutane za su baka amana to wannan lokacin ma za a shiga rayuwarka a bincike ta kwantar kwalkwalarta a ga idan ka cancanci ka rike irin wannan mulki saboda shi mulki abu ne na amana idan mutum an ga yana yin almundahana yana karya yana zamba kenan ba mutum bane wanda ya kamata a ba amana jagorancin mutane miliyoyi saboda ka shi yasa kake gani duka waɗannan mutanen yanzu irin laifukan suke tasowa amma tura ko da ma sun jama suke irin wani abu sai dai irin hitowa fili saboda idan ba wani mukami kake nema ba mutane ba su ma la'akari da irin wannan aikin da kake aikata shi kuma a ƙasashen na Afirka da yake su wannan mutanen sun suka mulke mu duka irin wannan manaƙisan mutane yan afirka sun ga yadda suke yi shi yasa su ma yanzu suke maimaita kuma har yanzu ma har ya kasance wani bi suna wuce makaɗi da rawa saboda wani bi afirka irin abun da ake ya wuce karhin ma almondana kawai kama ka yaji tun wani bi abun iri da mutu ne za a gani an kurma saka amma kuma sai gani ba a yi komai ba saboda mutanen su suke mulki kuma da yake har yanzu sassan mulki ba su girku ba sosai shari'a ba su girku ba sosai jarida ba su girku ba sosai saboda shi sa gani yan siyasa mu suna yin abubuwan su ga dama ba tare da sun samu kangarda ba yanzu kaga alal misali François Fillon wannan aikin da ya aikata inda a Afirka ne yo wannan bai ma da kowa ba saboda kowa ya sani Afirka wani mutum idan ma ya sami milki idan bai sata ba sai yan suna zuwa suna korafi kan suna cewa kai ka samu milki ya kamata ka bari yan uwanka su ma su ci kai ma ka ci yan uwanka su to amma su ka gani kasar faransa har yanzu da yake dai eh, abubuwa suna taɓarɓarewa abin da shafi tarbiyyar sauran amma dai har yanzu da akwai sauran mutunci a idanun suna kallon mutum da mutunci idan ka rike eh, amana ka rike gaskiya baka kariya baka zabuci amci baka sata amma mu wannan mutuncin mu ya kamata a ce mu rike shi amma ka gani wannan ba wani abu gare mu ba. To madalla daga wannan bari mu dan shakata. Kada dai a shafa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International ya rafi a mu na mu zagaye duniya tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Masu iya magana dai kan ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. kamar yadda fadar gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar a ranar juma'ar da ta gabata shugaban kasar muhammadu buhari ya dawo gida bayan da ya share tsawon kwanaki hamsin na zaman jinya a birnin london to domin sanin tasiri da dawowar shugabar za ta yi a fagen siyasar kasar dr abubakar jika diddere malami a jami'ar bayero da ke kanan dabo tarayyar najeriya ya mana tsokaci eto eh kowa da ya sani duk inda aka ce al'umma take ko kasa take dole tana da tsaye ba rashin shugaba kuma zai ba da wani gibi zai hana tafiyar da ayyukan gwamnati wanda shi yana da mataimaki wanda yake yana zama kamar a shugaban kasa <coughs> amma bai da cikakken ikon shugaban kasa akti yake da shi da kuma dai yana da abubuwan da za su hana shi dawowar shugaban kasa najeriya wannan ya nuna ya ɗaya ya sami lafiya na biyu kuma ba da ba da jimawa ba zai zo ya kama aikinsa da kuma maye gurbin da ya bari lokacin da ya tafi raɗe-raɗin da ake yaɗawa cewa shugaba buhari ya ce osinbajo ya ce gaba da mulki baka ganin kamar zai iya sa jefa shakku a cikin zukatan 'yan najeriya a ai wannan an ce ya ce ba tabbatar da shi ba kuma don ya ce osinbajo ya ci gaba watakila ya dawo zai so ya sami hutu ko na sati ɗaya ko sati biyu a nan kowa kafin ya koma ya kama aiki mutane ne kawai suka daga hankalinsu a banza da wofi don suna gani kada abin da ya taɓa faruwa da Umaru Musa Yar'adua ya sake faruwa da shugaban kasa Buhari. Hmm. Shi yasa suke na raɗi-raɗi nan da can. Da kuma wasu mutane wanda suke abokan hamayyar gwamnati mai si da kuma jam'iyyar da take mulki su ma suna iya yin wannan kamar yarfen siyasa. Amma a gaske mutum yana iya rashin lafiya ya yi jinya kuma wasu suna nan har yanzu suna asibiti tun da suka kwanta kafin Buhari ya tafi Ingila suna kwance har Buhari ya dawo ma suna kwance. don haka shi mutuwa bai da alaka directly da rashin lafiya mutane suna rashin lafiya a cire tsammanin su tashi kuma su kama rayuwarsu kamar yadda yake amma don shi shugaban kasa ya ɗauki lokacinsa ya huta kuma duk abin da ya faru a baya shi yake gudu sai jawo duk wannan yawace wai surutu surutu. To wani irin darasi 'yan Najeriya za su tsinka dangane da raɗe-raɗe da kuma jita-jitar da aka yi ta yaɗawa to abu ɗaya ne dole ne najeriya yanzu muna lokacin da a lokaci da kuma halin da muke ciki yanzu muna bukatan kasar na haɗa kai a ajiye siyasa a gefe a ajiye a jita-jita a gefe a ajiye kiyayya na kowace iri a gefe ku fuskanci tattalin arzikin kasar nan shi gaban kasar nan idan aka shiga gaba da siyasan wariya siyasan bangaranci da sauransu kasar nan ba ta taɓa cin gaba ba don ba kowa zai yi asara har yau dai muna a tarayyar Najeriya, inda jam'iyyar PDP ke ci gaba da labulbo hanyoyin magance matsalolin cikin gidan da suka dabaibaye ta sakamakon rikicin shugabanci, inda ta kai wasu ke bayyana cewa idan har ba a magance matsalolin ba to jam'iyyar na iya rushewa baki ɗaya. Sai dai ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar sanata Sa'idu Umar Komo ya ce zafin kayan zaɓe ne ya shafe ta amma yanzu haka ta kama hanyar gyaran kanta ga dai abin da yake shaidawa bashir ibrahim idris abin da ya samu jam'iyyar pdp ni a gare ni bai zo min da mamaki ba saboda dalilin zuwa da shiga rudani domin na farko jam'iyyar tun da aka dawo da mulkin farko na a alif da tara ita ce mulkin najeriya kuma faɗuwan nan ba a zace shi haka ba a yanzu mafi yawan masu shugabanni da manya a cikin jam'iyyar da masu fasa a cikin jam'iyyar ba su saba da jam'iyyar adawa ba ba sun adawa ba suna ganin abin kamar ba gaskiya ba ne saboda ka sai zama ya ɗauki mutane da ba zata saboda ka hankula kuma sai suka da suka kasa natsuwa aka zama aka shiga imuwa wannan shine ya fara kawo matsala ga jam'iyyar saboda ta riƙe sa mulki don haka dole tana da abubuwa da wanda suke da cikin gida na ga mamu wanda ke damu da kuma wanda ke waje. to an samu dama saboda ga wannan faduwan sai zama ko mata sila na shiga irin wannan abubuwa. Ganin yadda jam'iyyar ta yi ƙarfi ta rike jihohi da dama tun daga matakan gwamnatin tarayya har na ƙananan hukumomi. Ana iya cewa yanzu halin rudanin da ta samu kanta zai taimaka mata wajen dawowa karagar mulki? Eh to na farko dai babban abu ɗaya da kai sa'a. Babban sa'an da aka yi shine jirgin PDP ta shiga rudani a lokacin da ya dace da shiga. domin a lokaci akwai lokaci mai ɗan tsawo kafin a fara batun magana harkokin neman sake neman zaɓe don sake neman shugabanci na ƙasa da sauran shugabanci da ake da shi to wannan ɗan abin da ya samu gumma da yanzu dai hakan za ta girgije daga nan zuwa sati biyu zuwa wata ɗaya za ta girgije kuma abin da aka samu a yanzu nan ya koyar da mutane darasi da yawa don duk 'yan jam'iyya mafi yawa sun koyi darussa da dama daga faɗin jam'iyyar zuwa yanzu to kuma yanzu ga hukunce-hukunce da aka samu na kotuna waɗanda zama mabambanta da kuma wanda yanzu aka samu na ƙarshe wanda kotun ɗauka ta bada da haka a yanzu abin da ka saura a nutsu kawai. to distinguish kana maganan samun zaman lafiya kotu ta tabbatar da cewa a yanzu da muke magana da kai alimadu sharif shine shugaban wannan jam'iyya amma har yanzu akwai masu adawa da shi cewa su ba su yadda ba. Ni ba za ka samu mutane ɗari bisa ɗari su goyi bayan abin da ya auku ba. Amma duk wani mai hankali a jam'iyya, duk wani wanda son mai jam'iyya ko wanda son mai doka. A yanzu doka ta ce Ali Sharif shi ne shugaban jam'iyya. Kuma ta faɗi shi a lokacin da babu lokacin da ake da shi da ba a yi wasanni da abin. Don haka abin da ake gani kawai shi ne a haɗa hankali kamar yadda aka faɗi. Ko da ba su warware matsalolin PDP ba. Dole a zo a zanna a fuskanci abin a yi gaba da gaba. kana ganin yadda kowane bangare ke tauna tsakuwa ko an ɗinke baraka nan za a yi aiki tare har a samu biyan bukata? Za a yi aiki tare don saboda ai duk abin da suke je a aukuwar ai saboda matsalar ne da ke da ba a same da kuma ina so ga manta maganar mu samu yadda muke so gaba ɗaya ba za mu samu ba domin ko ba komai akwai waɗanda ba sa son mu zanna lafiya su ma suna rika shiga tsakanin mu amma in Allah ya mu ta su amma dai ba mu da wani shan alfahari cewa kowa da kowa zai zo a bishe da wuta babu yadda duk kai harkar siyasa dole wani akwai abin da ba zai da shi ba ko ba zai ga abin ba kuma wannan shi ne sila gare shi shi ko bar wajen ko kuma zanna ya kai wa tafiya zaman kasa daga batun siyasa sai kuma na tattalin arziki inda a tarayyar najeriya ake ci gaba da laliban hanyoyin farfado da tattalin arzikin kasar da ya fuskanci koma baya irinsa na farko a tsawon shekaru wasu daga cikin gwamnonin jihohin kasar sun bijiro da sababbin tsare-tsaren samar da hanyar inganta tattalin arzikin da ya jefa miliyoyin al'ummar kasar a cikin halin ni'iyasu kuma bisa dukkanin alamu harkokin noma da samar da ƙananan masana'antu ya soma samun karbuwa musamman a arewacin ƙasar ga dai abinda gwamnan jihar jigawa muhammadu badaru abubakar ya shaida mana alƙiblar da gwamnatinsa ta ɗauka kan sha'anin da ya shafi inganta tattalin arzikin jihar kamar yadda aka san da na fito na fito daga daga cikin 'yan kasuwa kuma tun kafin ma in zama gwamna na san cewa arewa musamman mu jiga muna da buƙatar inganta tattalin arzikinmu to kuma tattalin arziki ba zai ingantu ba babu masana'antu to sai muka ce to ya za a yi mu inganta waɗannan masana'antu mu same su to shi kuma masana'anta ba za ta zo ba haka sai da dalili so dalilin da kawai muke da shi shine allah ya barkace mu da filin noma kuma da yadda za a yi wannan noman to muna gani duk abin da za a noma za mu iya kawo masana'antun da za su sarrafa sannan bayan shi sai ma'adanai wanda allah ya albarkace mu da granite da sauran ma'adanu da muke kokarin su ma mu wani masana'antu za mu kawo domin su sarrafa wa'annan ma'adanu da muke da shi wannan ya sa kamfanonuwa da yawa yanzu suna aikin shinkafa manya da ƙanana na san an ƙarasa kuma an buɗe ah, three brothers da yake ah, hadeja wanda yana yin ah, kamar tan ɗari da ashirin na shinkafa a kowace rana sannan da shi alhaji aliko da abdul samadu su ma yanzu sun karbi filin da za su sa wato masana'antun na shinkafa da za su yi wannan kuma shine zai kawo wasu ƙananan masana'antun su shiga kamar yadda ake yanzu mun siyo ƙananan rice mills ɗin nan akalla sun kai guda 200 an raba matasa domin su yi aikin gyara shinkafar na mutane shin akwai wani abu da kuke ni domin ku ja hankalin hankalinsu eh abinda yake faruwa muna da wato abinda muke kira jiga invest wato wani dan masana'anta ne ko kuma hukuma ce wacce take duba bukatun wanda zai zo ya sa jari kamar na bukatun yadda zai sami wurin da zai kafa masana'anta yadda zai sami ah, gona in gona yake nema ko kuma yadda za a hada shi da outgrowers wato wanda za su noma su bashi kayan da kuma tsari na farashi da duk abin da bukata kamfani yake bukata to a wannan wuri in yaje za su biya masa bukatar su kuma mun sa dokoki masu sauki nan dai da shekara biyun za a ga masana'antu da yawa sun tabbata a jihar jigawa kasan shi sha'anin masana'anta tun wutar lantarki na daga cikin abin da ke kora su to kamar yadda kika sani daga wurin na fito na san ciwon ɗanka <laughs> kasuwa dan kasuwa ya san ciwo na kuma duk abin da za mu yi za mu ba da shawarwari na duk masana'antar da za a bayar a tabbatar da yadda allah in ba abu ya lalace ba za ta dore kuma muna ta kokari akan wutar kuma na san abin da gwamnatin tarayya take akan wuta a yanzu kuma sanin kanki ne lokacin da muka je da shugaban kasa china an sa hannu a kan maganar wutan mambila wanda yake ta kai megawa dubu uku wanda ita ma za a kwararo ta nan wajejen so a maganar wutan lantarki alhamdulillah muna gani zuwa da lokacin da masana'antun nan za su kafu su yi karfi da yardar ubangiji za a sami wuta isasshiya a kasar ma ba ma jiga kadai ba To madalla jama mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki. Kama tun daga kan Bashir Ibrahim Idris, Awali Janyo sai kuma Umai Masani Abdulmumin. Ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.